ba kuma da wannan za mu bauta wa Allah kulla awani a kowane lokaci wannan shine ra'ayinmu a san da shi duk wata magana da ta dace da ta annabi za mu yi ta duk wata magana da ta saba ta annabi za mu jefar da ita duk wata magana da ba mu gano inda ta tsaya ba ba mu inda aka kore ko inda aka tabbatar sai mu baya sai da muka gano ta da wannan muke bautawa Allah na'am masa laka rahimahullahu yadda Allah ya ji kansa hanyar da ya dauka a wa'annan ainihin hanyoyi masa laka rahimahullahu wa haza huwa al wannan shi ne gaskiya wal insaf wannan shi ne insafi Ya'ani law anna قول imamina إنها مجانا شجبامو الذي ننتمي إليه وأنا مكي جنجنا كم مضوى قريش خالف قول الرسول زي سابع مجانا مزان الله وقول غير الإمام مجانا هني إمام مو الذي ننتمي إليه وافق الرسول ماذا نفعل مجانا شجبامو تهيكارو ده مجانا مزان الله maganan shugaban wa'ancan ta yi daidai da maganan manzon Allah ya za mu yi ce na kuma bisani sai mu ɗauki maganan wanda ba shugaban namu ba wanda ba za mu juya magana mu ce ta shugaban mu zai kaɗai magana ba eh. ɗaya ne a yansa sai tsayawa tsakiya adalci ma ya tsaya tsakiya ne tsayawa akan gaskiya mutum bai goyi bayan ƙarya ba kuma bai ture gaskiya ba kaga ya tsakan gaskiya ke shine insaf قوله رحمه الله وده بيتوشن مؤجيس على مشيبوبي ما دينك أو كاتيا بيان فهو المطاع وأمره العالي على أمر الورى وأوامر السلطان وهو وهو المقدم في محبتنا على الأهلين والأزواج والولدان وعلى العباد جميعهم حتى على النفس التي قد ضمها الجنبان ونذيرها ذا قول أعداء المسيح من النصارى عابد الصلبان إنا تنقصنا المسيح بقولنا عبد وذلك غاية نقصان لو قلتم ولد إله خالق رأيتموه حق حقه بوزانه وكذاك أشباه النصارى مبجل في دينهم بالجهل والطغيان صاروا معادين الرسول ودينه في صورة الأحباب والإخوان فانظروا إلى تبديلهم توحيده للشرك والإيمان بالكفران فانظر إلى تجريده التوحيد من أسباب كل للشرك بالرحمن يا كجال نقوى أنقوى أسباب يوى نقوى 嗯。 bi ne ko to amma ka karanta da bi ba zai karanta ba yawon ne ya karye wanzur ila tajridihi التوحيد من أسباب كل الشرك بالرحمن ina aiki ne mai kwamfuta eh? ana wani mai sa ka canza littafi ne ka ɗauko littafi ba wanda muke yi ba mu gaban mu <laughs> babu to a wannan ma akwai ka dubi wancan babin farkon beki farkon nawa ne beki da hudu to sha biyu na hannu gane da wuri ba idon mu ba rana ce kai ba kofa ne akwai rana ta yi daban eh da takwas wanzuru ila tajridihi tauhidan min kaga babu guda biyu ba ga wurin ba idan eh kaga baka baka ne can aka koma aka koma ba jana aka yi ba in ka duba bashi dubu hudu da takwas dubu hudu takwas ha layin farko layin suka gani shi ke da a zai kafin kama kwamfuta ka dinga ganin na kabu ba mu bi kwamfuta ba nan muka bi ina wani wani wani nan ya gaje ka kwamfuta ya dinka ka mejil ishe yana da gile da baitin wanda aka yi ɗin ayyuka kwanan shafi ake asalin shafi za a ce nawa ne ai kuma bai da shafi bai da shafi ya zai gagar kirkira to yanzu mu koma ta muke mun dai gano ɗaya ne waje ba maka latahun wa ma kada kalahu wasta da ibin wazzani رقيقا فليمة ثم زد هذا وذا لا تتدف الميزان فهناك تعلم أي حزبين هو المتنكس المنفوس ذو الهدوان رام البريء بدائه ومصابه فعل المباهي أو كهل حيوان كمعير للناس بالزجل الذي هو ضربه فعجب لذا البختان يا فرقة التنقيص بل يا أمة دعوى بلا علم ولا عرفان والله ما قدمتم يوما مطى لته على تقليد للإنسان والله ما قال الشيوخ وقال إيه لا كنتم معهم بلا إيمان والله أدلاط الشيوخ لديكم عين الصواب ومقتضى البرهان ونبيد مكتب ما خطر في الله في الله يا أيها amma saboda mai ta maimaitawa da Allah ta dawa da wani haddan shi fuhuwal motar ai annabi kenan shi ne abun bi wa amurhul ali da umarnin babban ala amril wa sa sama ike da umarnin kowane mahaluki umarnin manzon Allah sama ike da umarnin wara alwara halitta wa awamiri sultani umarnin annabi sama yake da umarnin sarakuna idan annabi ya umarni gwamnati ta yi umarni sai mu ɗauki umarnin Allah mu ɗauki umarnin annabi mu bar umarnin gwamnati ko da kuma majalisar ɗinkin duniya ne sai ga lokaci guda majalisar ɗinkin duniya ta tsaro Allah. a dinga sallah nesa nesa sai mu dai annabi bai gaya mana ba bai ce mana akwai wani ciwo da zai zo mu mu daina haɗa ƙafa mu daina hannu da juna kada mu mutu muka ce ana kallo ga wata jafa ka kai ba ruwansu da wannan abin biyu kuma suka rayu da abin da ya same su sai wannan dama shiri ne daga inda ka shiryo shi ya yaushe zan wa umarnin Allah mu dauka uh, in ka bi umarnin Allah Allah ya karbi hmm, ranka ai lafiya lafiya don hake na wannan rayuwar da muke ciki rayuwar musibar hmm? bakin ciki akan bakin ciki bala'i akan bala'i gaban ka masifa bayan ka masifa dama hagu sama kafa cikin gida bala'i hmm? aka ce ka bi annabi ka mutu ka ce shi kenan kan da hujja gaban Allah ya aka yi ka mutu ce Allah na ji umarnin manzon ka wa hawa al-muqaddamu fi mahabbatina ala al-ahlin wal azwaj wal wildani annabi shine abun gabatarwa fi mahabbatina cikin sabu a san mu gaba ɗaya annabi ne gaba muna gabatar da shi a ala ahalina a kan yalanmu a kan mazanmu da matanmu a kan yayayenmu wa alal ida bi jami'ihim hatta ala nafsi tada ban mahal jambani muna gabatar da annabi ainihin a kan gaba daya wa alal ibadi a kan al'umma duka كي عطا النص هذي في إذا الذي كان شيء في ذاك أبي وأمي فكيف أنا أنا من باب أولى التي قد ضمها الجنباني وندا إكي إكيب أنشد شيء ونذيرها لا قول أعداء المسيح التي من النصارى عابد sulbani wani biru haza kishiyar wannan kishiyar ra'ayin muke da kawo a da'il mafihi maganan makiyaye minan nasara kirisoshi abidi sulbani masu bautan kere suna sai mana wai inna ta na hasnal masiha shi ya sa bai da ba shi yadda yesu annabi ya yadda a bauta masa annabi isa kaga makiyansa ne masu bautan shi yanzu kamar masu bautan annabi muhammadu makiya annabi muhammadu ya eh, saboda haka nan kaga mun yi aran gama da masu bautan yesu a lokacin annabin allah ra'ayin su ɗaya su da ya saboda haka nan naziru haza kishiyan wannan ra'ayin namu annabi za a gabatar a qawlu ada'il masihi kiristoci ke minan nasara abidi sulban tunda suna su kan musulmai suna cewa suna ce mana inna tanaqasna masu masiha bi qawlina abdun wa zalika gayatun nuqsani سنة سوى فإن تنقصنا المسيح من نقص عن نبي إيسا دمو كيني بقولنا عبد بعبد الله ورسوله هنا وذلك داية النقصان ويوانا هنا قولوا لنا نقص مكشي مصباوات لو قلتم ولد إله خالق وفيتموه حقه بوزانه su kiristoci kenan suka ce da cewa kuka ce ɗa ne na Allah shi kansa Allah ne shi ne mahalicci Kun je su ba wafaitu muku haƙƙahu kun ba shi haƙƙinsa bai zane daidai sau da kanan muka ce a safal bawan Allah ne wa kazaka ashbahun nasara muzgalau fi dinihim bil ja'li wa tabayani wato yana so ne tsoron ma'amin kana da wani tunani me isa ana magana annabi Muhammad da aka gito annabi Isa aka gito mabiya annabi Isa saboda a kwananta a kwatanta yan bid'a da kiristoci su ba suna kirsi ne ba kiristoci to musulman ma na yi na kirsi ne su maulidi ko to saboda kana bidiyoyin da musulmai suka ƙirƙira irin bidiyoyin da kiristoci ne suka ƙirƙira. kaga da aka masu dama suna sukan kan kaza to ai haka nan in bidiyan cikin mu ma ba ma shi da sai sai wa kazalika na tsara. su ai makamantan kiristoci halin bidai mutu galau tun lokacin da suka tsallake fi dinihim bin jahili ko wato bayani da jahilci da shishigi waɗanda suka yi karatun kuma taurin kai yana musu su dawo jahilai suka ɗunguma suka bi su girmama annabi dai su kuwa yancin sun san gaskiya suka take suka burge صاروا معادين الرسول ودينه في سورة الباب والإخوان su yan bidiyar faru sai suka zama mu'adinan rasul masu gaba da annabi kamar yadda ke ke suka yi gaba da annabi isa ta haka yan bidiya suka zo suna gaba da annabi ho da addinin annabi shi annabi ya tsara mana juma'a ita ce ranar idi Mai sallar azumi sallar karama da sallar babba su ne ranar bukukuwa so suka ƙara suka ce a akwai ranar haihuwan annabi daban sun ƙara ta wannan su ne makiya annabi su fita su yi zagaye su kashe titi su cutar da jama'a sannan kuma su zo suna ba su ne masu son annabi a yana annabi ke cutar da jama'a annabi ce ake man a tafi fi na haza ma la yasaminhu fa huwa idan ibadatuhum marduda في سورة الأحزاب السورة وما سويا والإخوان إيه سورة ينقوى فانظر إلى تبديلهم توحيده في الشرك والإيمان بالكفران فانظر كذوبة تبديلهم توحيده إذا تكتشان زكاة الله كدوبة إذن سجحمه إذن ثبوت الله سوى سوانيني بالشرك والإيمان بالكفران يعني فقط أنظر إيماني تكافرتي وانظروا إلى تجريده التوحيد من أقباب كل الشرك بالرحمن وانظر خلي إلى تجريده التوحيد جد عيني يتحيث الله من أقباب كل شرك ده قد وطهن يتشركه الرحمن وجمع مقالتهم وما قد قاله واقتدع بالنقاط والوزان abinda za ka yi kamar wancan magana ne na baya kada wa jama'a makalata ka tara maganganun yan bidiyan nan wa ma da annabi ya faɗi ga maganan Allah maganan annabi ga maganganun yan bidi'a ta haɗa wasta da ibin nuka ka kirawo alƙalai nukadu masana maganan Allah masana maganganun wa'annan mutane su hukunci walwaza da na su aunawa za su tabbatar maka mutanen nan su saba wa manzon Allah suka saba manzon Allah makiyar Allah ne kare musulmai arzikuna su ne da hujjoji amma abin da yake kashe su ba karatu a zauna a karantar da mabiya sai wayo-wayo dubara-dubara wancan yake tafi makaranta wancan yake to ku zo an karantar da ku karatun shekara goma an muku shi a kwana goma wannan kan ƙarya ne ya yi semina a je nan a yi sanuna a tafi nan a yi ku je dai ku yawon ku ku ci fancin ku amma ba ku yadda addini ba addini la budda a zauna a koyi da littafi min jirafi ila jirafi kuma yanzu kaɗan kaɗan yadda zai zai zama ba wancan ai ta sai kun fahimta mun fahimta sannan wai ka karanta da mutum dubu ɗaya so dubu ɗaya kowanne guda ɗaya zai samu maka dubu ɗaya dubu ɗaya so so me ya sauka na ya suke cewa mana dubu sai dubu kaga an sami na ɗaya kana da miliyan kaga ya mai da yanzu mutanen najeriya ɗaliban shi ne kyalle kuwa mutanen najeriya kaf ɗaliban ka ne amma kuma baka da ko guda ɗaya da biyu kai na ma da anan ne shi na saka kira su zuwa gona ka gani to za su ji. to sana ta gidan rido ga ce don Allah kuwa da kuwa yanzu mun ce a wata mu ba da rana ɗaya mu haɗu a daji kaza mun kai daji kaza tun da kuɗi sun gagara kasuwa ta kewa gwamnati ba maganan kaza kwanta ba za mu ba kuma koma da noma za mu ce da dalilin mu ga wa zai zo kiɗin da kake mutum na san ice a banza amurka الثاني عقل وفكرتك السليمة ثم زن هذا وذا لا تبغي في الميزان معناه مقعد إن ذاك وكراوان كلمك هذا في إيرانك hankalinka da fi'ira'in su haɗu za su in yadda kalu rasuli akan kaulu ma'aikata a salima hankalin fitarar sun mazin haza ka auna wannan waza لا تضل في الميزان هذا كان إيه ميزان كفاكي ميزان يا أولا فهناك تعلم أي حزبين هو المتنكس المنقوص ذو الفضوان فهناك تعلم ننزاك فان أي حزبين أسكن أنجوين مو آب السنة كوكو أنبدا هو المتنكس شين هون دينا كفا النبي almanƙosu na ce, zulƙuduwa na ɗan ta'adda wannan ya tara jama'a ya kewaye gani ya dawo wannan ya zauna shi da sai da ya sauke ƙwar'ani ko ya zauna yana koyawa bayan allah eh, Allah da azumi da zakka da yadda za su bautata wa Allah yadda za su yi wankan janaba yadda za su rayu a duniya yadda lahira take yadda kaza take kai kuma ka zarga gari ka yi ihu a zo a zauna gani cikin mu waye na kasa annabi waye wanda bai san annabi ba ku ce komai ba me za gani bai san annabi kama kaga shi wanda ya gajen sai ga gaban ku kila ya tsaya kuna ta karatu bai zai ce Allah ila wanda bai san annabi a'a yana nufin baku da kuke zana kuna karatun fikihu kuna karatun ƙwa'ani kuna karatun kaza kuna tuna yadda za ku bauta Allah yadda za ku ci halal yadda za ku bar haram amma shi ko ya gama ya masa ƙarshen ta wani ɗan siyasa ne sai musu abinci inda ya sato kuɗi inda ya sato kuɗin ga wannan a yi musulunci sai a musu shanu a saya musu raguna sai yi yanke yanke su fita su zagaya gaskiya a fili take min bari ibida ihi wa musabihi fi ilal muba fi ke aukahil ayawani ramin bari da jifan kuɗi tsaye bida ihi da ciwon eh, nan ya gama ihunsa ya gama yanka gajiyo akan kan kwalta يا دعينا تعلق إنا وانا بيثون النبي شكونا إنا ظنينا صلاتي بأ النبي ينا كرسون قرآني حتى قوان تنشيهم سنكين النبي يجي فيك وستسوان إجا سمع النبي سأكا جوية سمع سدا وقفا تو أما وانا سأتعنا مصران كالي أدايا مصير قبيني فاتي سيدا كالليشي فإلى المباحث أوقه الحيواني aikin mai karya kenan makaryaci mafi rashin kunya a dabbobi jari ka mu'ayyirin linnafi dizzaga lillafi huwa darbuhu fa a ajabli zalbuhutani ka mu'ayyirin linnafi kamar mai bata mutane zagali. da na kafa da ma'ana tauyewa ko ainihin da yaudara ina ɓata mutane wa yau da rane zai huwa zarbo wanda ko shi aikin sa ne fa ajadda zal buhtani ya firqata tanqis bal ya ummata da'awa bila ilmin wala arfani ya firqata tanqis ya jama'an da suka kafa annabi kafa wata hakika ku bal ya ummata da'awa ya yan da'awan ilimi ko ba ko da ilimi suna awan bin annabi kuma ba su san annabi ba suna da awan ilimi kuma suna da awan gaskiya suna da awan ilimi kuma ba su da ilimi wala irfani wallahi ma قدمتم يوما مقالته على التقليد للإنسان والله الله كده هو والله والله ma qaddamtumu yawman maqalata hubba ku taɓa gabatar da maganan annabi ba ala taqalidi kan yadda kuke rayuwa da malamanku ba ku taɓa daukan maganan annabi ku bar maganan malamanku ba malaman ku sun kira ku zuwa ga bata annabi ya kira ku zuwa ga shirya kuka dauki maganganun malaman ku bata annabi wallahi ma قال الشيوخ وقال إلا كنتم معهم بلا اتمان والله والله ما قال الشيوخ شيخ نيبة طائفة إذ مغنى وقال أين وقال عن نبي إيه مغنى ما تمس على دشي هنا مغنى أكانتا النبي يافتي أكسنتا إلا كنتم معهم سيكون زمان على دشي بلا اتمان ba wani koye-koye to kaga kenan wancan da sai ga kai eh, eh, kai kai kama mu mun samu zamanin mutumin da yake shi ko annabi ya zama ba zai zama shi da iya mutum ko daga madina ya zo in ya fifita shehun nan mu yake baifan shehun mu sai mun tattaka shi ka duba yaro na rashin kunya yake kai masu farfara ko kada kai magana ce da ba za ku iya faɗin ta ba amma mu za mu faɗi ko annabi ne sai an gama kaga amma wannan magana da ya ce mutum na an musu shi to sai ga magana tana bayyana daga bakin su banda littattafan su tun da littafi matsalar littafi ba kuwa ya karanta ba ba kuwa iya karatu ba ka ce littafi na akwai kaza a ciki wani zai ce karya ne babu shi ga sai ka ɗauki na wannan ɗin wanda ba ka karanta ba والله لا الشيوخ لديكم عين الصواب ومقتضى البرهان والله أذلات الشيوخ شرين شيء هندي قرى قرانكو لديكم أولنكو عين الصواب شيني هندي ومقتضى البرهان شيني هجة إيه ليس هو شو ما دولي إيه؟ هو إيه؟ ليس أبا مغنى أزولي ba magana a cewa tun da mai jahila mu kamta suna waka suna faɗi a fili kuma malama sun ji ba mu ji wani raddi da suka yi na kirki ba kuma ba su iya karyatawa ba kuma abun da jahilan nan suke faɗi muna da hila ma a rubuce mun sha an sha faɗinsa malaman mu sun sha faɗinsa a yanzu babu sauran ba magana ma in za a ce kaza ba magana abin nan la kafi kawai muskilan mu babban muskilan bidi'a a kan bidi'a ne amma ina mai koya mana gaskiya ne wanda yankin bidi'a ne ba su ne amma ku da kuke ce mana mu zo mu yi mu bi sunna ba kwa koyawa zuba da ne kaje ka sami shi gidan ce zan zo ka biya min ahalari ke ce ba man da lokaci a kai makaranta shi ko wannan makarantar ba ku da alari a wurin sai ka gama makarantar malam baka san halarin ba sahau tsallake shi ake ɗan dubaru dubaru ne ɗan gutsurin ɗan gutsurin ɗan an gama wannan in wannan karatun za mu yi bata za mu kai ne ba mu ce ka ayi ba a je a yi amma an yi ka tabbatar shi da kake ka zama a gida kai karatun gaskiya ka nemi malaman Allah in ji tsofaffi malam ka tsaya kafan addinin ka shi ne wajibi a gare ka wancan je ka samu certificate dama ka nema abinci ne hmm, in kana da sanari eh, kana ka daɗa daraja in ka yi digiri ka ƙara tsada in ka yi digiri na biyu ka daɗa kuɗi in ka yi digiri na uku ka zama wasu gero kuɗi sun yi auki har da gida a shirgu ko a ya gida a kilwa yana cewa shi yana daga gida abuja wannan gida da ya shiga wannan ba ana kalan na na ja sai da gidan nan kawai ka wuce a ne na wancan na akilwa na sayar da shi nan nan ne na hannu wancan da na akilwa da ake ta ana da gida abuja mu je mu sayar da shi amma ɗora me aka ce